Allah jama'an kwarai hmm. a cikin halin nan mutane ba su daina aiki ba kusa abin da na sa ni ma na cikin fara'a ne zulum na karya maka ɗan kwale zulum na muka barka da juma'a kun ga abin da mutukun nan na yi ni dama idan na zo da fara maganar zulun masu faɗa abin da za su ga dama su faɗa ba abin da ya dame ni ba ni dai na san gwamnati da ni ba yar maiduguri ni ba ni ba yar menene na kira shi borno ba amma zulun zulun gona na ne na faɗe shi na ƙara kuma mutanen maiduguri suna tare da ni kun ga abin da na gani a yanar gizo jiya mutumin nan ba duk mutane da suna na idp wallahi ya fara mai da su na ji ga na ji aya ban iya kira sunan garuruwan ba amma na ji ga tabbas kun ga gidajen da ya gigina musu ba su sani ba suna na cikin idp camp din nan tun da dai daga sama mutane ba wani abin da an yi ba na gaya muku mutumin nan da kudin gwamnati ne da menene umma sata fa ya yi shi da tushe fa saboda ya sata kuma ya mana mun gani kuma mun shaida ya yi dama abin da muna so kenan to wallahi talla gwamnan maiduguri ya yi rawan gani da ma hakan nan na gwamnoni ma za su dinga yi ni na faɗin nawa ne ana ci ana rikici yanzu menene ana kiran shi yan sas yan brutality yan gwanin wani ne mutane ala mutane kwarai mutane na yunwa fa mutane na ji yunwa kudin nan da kun ajiye da ba ku bayar ba ku fitar da shi abincin da kun ajiye ba ku fitar ba ku ba da shi maganan gaskiya ga bidiyon da muna gani yana yawo abincin mu an yi aya ku ya kurban su mu faɗa ba abincin mu ya lalace kuma za a gaya mana wa kuma saboda rainu a yoma an ce wayan fara raba ne shine eh, eh, um, wannan rikicin eh, menene zanga-zanga nan ya tashi ah, um, menene kaji ne da yayanta ko kuma polis ne da dan sanda abin da ya faru wata bakwai da ya wuce ba ku ba mu abinci ba sai yanzu ne za ku gwamnan maiduguri na karya muka hula na sake na muka gaisuwan juma'a kun ga mutumin nan ya raba musu katiku da abinci ne duk abin da kun san mutum zai shiga gida na daidai gwargwado wallahi tala ya ba mutanen nan gaba ɗayan ga muku duka da aka yi shiga ruwan su haka nan ana sauki ana raba da su man gyaɗa shinkafa wani ne na gani idan karya nan na yi mutane mai maiduguri ku fito ku ce mini ba gaskiya ba mm. wanda kuma ya ce mini a jihar shi baya tunana ba shi haron zulum ba ya fito ya gaya mini mm, zulum mai zamani sunan ka kenan mm. aya ba mu yan maiduguri kanka ka fito ka je menene presidency ka ce musu an sace kanka kawai na ce wani bayani ne ko da kun sani kuma ai ko ina na rantse da ana ban hada gonan nan da kowa ba mm, bari faɗa da babban murya ne na faɗan nawa ne yawa in mutum ya ji zaɓe ya je ya abin da yake yi maganan gaskiya na ce wani bayani na ku da kun sani kuma zulum kamini bar mama mm, mm, mm.